radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a saurari Assalamu alaikum kun kamo rediyo biyu Hausa a cikin shirin sa na rana na yau Lahadi. Muhammad Amin Ibrahim kyau ake muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shin nan mu koma noma. Daga shi kuwa sai shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Da fatan masu su gyara zama kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga shirin kun sun tare da Abdullahi Salihu Katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi goma sha bakwai ga watan Afrilun shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha shirin ga watan Ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare kun san cewa shekaru 107 da sa gabata a ranar irin ta yau wato goma sha bakwai ga watan Afrilun shekara ta 1915 a karan farko aka yi amfani da iskar gas mai kuba a lokacin yaƙi sojan ƙasar jamus ne dai suka fara yin amfani da irin wannan makami akan sojojin ƙawance na faransa da burtaniya a yakin duniya na biyu sojojin ƙawance da dama ne dai suka rasa rayukan rayukansu sanadai shakar wannan iska bayan yakin ne kuma manyan kasashen duniya suka rataba hannu akan yarjejeniyar da ta haramta yin amfani da irin waɗannan makamai masu guba a duniya duk da haka amurka ta yi amfani da irin waɗannan makamai a yakin vietnam sannan kuma saddam hussein na kasar iraki ya yi amfani da irin waɗannan mukamin masu guba akan mutanen iran da kuma kurdawan iraki a lokacin da yake samun cikakken goyon baya daga amurka da kuma ƙasashen turai masu saurari ko kusan cewa shekaru 76 suka gabata a ranar irin ta yau wato 17 ga watan afrilun shekara ta 1946 ƙasar sirri ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan faransa 'yan mulkin mallaka kafin haka dai ban faɗuwar dole usmaniya turawan ingila da na faransa sun yi watandar kasashen larabawa da sauran kasashen musulmi wanda sa kasance karkashin daular usmaniya rabon turawan faransa ya faɗa akan kasashen siriya da labanan akan haka ne ta mamaye su a shekara ta 1941 amma kuma bayan haka ba da jamawa ba ne mutanen waɗannan kasashe suka fara gugurmayar kwatar 'yancin kansu da karshe dai a rana irin ta yau faransa ta fice daga ƙasar siriya daga lokacin kuma siriya ta samu 'yancin kanta siriya tana da faɗin ƙasar kilomita murabba'i biyar sannan tana makwabtaka da kasashen labanan iraki turkiya jordan da kuma paris ino har alayi kuma tana iyaka da tekun mediterranean daga yammacin kasar daga ƙarshen masu haure kogon san cewa shekaru 18 da suka gabata ranar irin tau wato 17 ga watan afrilun shekara ta 1914 dr abdulaziz rantisi shugaban kungiyar hamas ya shahada bayan harin da sojin isra'ila suka kai kansa an haifi dr rantisi a ranar 23 ga watan oktoban shekarar ta 1947 wato watanni bakwai kenan kafin shalin da kafar isra'ila rantisi ya kammala karatun firamare da sakandare a garin khan yunus sannan kuma ya je jami'ar iskandariya ta kasar masar inda ya karatu a bangaren likitanci bayan kammala karatu ya dawo gida inda ya ci gaba da aikin likita da karantarwa da kuma harkokin gwagwarmaya da mamayar isra'ila da take wa falasɗinawa bayan kafa kungiyar hamas ya zama mataimakin shugaban kungiyar sai kuma bayan shahadar shugaban kungiyar na farko wato sheikh ahmad yasin an zaɓe shi a matsayin shugaban kungiyar ta hamas a shekara ta 2004 amma bayan kwanaki 26 da karɓar wannan mukami sojin yahudawan isra'ila sun kashe shi ta hanyar jefa mukami mai linzami a kan motarsa a rana irin ta yau inda ya shahada tare da ɗansa da kuma wasu daga cikin masu tsaron lafiyarsa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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma lokacin za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Labaran duniya da farko ga kansu. An yi gangamin nuna ginin haramtacce ƙasar Isra'ila a birnin Accra na ƙasar Turkiya. rasha ta sanar da harbo jirgin sama da yake dauke da makaman da kasashen turai suka aike wa ukraine an kawo ƙarshen taron ƙungiyoyin ƙungiyar nan to a hada a ƙasar niger tusa ga zama domin aji cikakkun labarin duniyar an yi gangamin nuna kirin jinin haramtaccen kasar isra'ila a birnin accra na kasar turkiya a jiya asabar da dare ne dai ɗaruruwan turkawa suka yi gangami a bakin ofishin jakadancin haramtaccen ƙasar isra'ila da ke birnin ankara suna masu yin tir da kutse da sojojin sahiyoniya suke yi a masallacin kudus masu zanga-zangar sun rika bayar da taken nuna goyon baya ga masallacin kudus da al'ummar falasino da suke fuskanta hare-hare daga 'yan sahiyoniya da safiyar juma'ar da ta gabata ne da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka kutsa cikin farfajiyar masallacin kudus inda suka jikata inawa da suka kai 160 to da safiyar yau dinnan lahadi ma dai yahudawa 'yan sharori zauna da masu wuce gona da iri da suka kai 500 sun kutsa cikin masallacin kudus din a ƙarƙashin ba da kariyar sojoji da 'yan sandan haramtacciyar kasar isra'ila masu zanga-zangar a ankara sun yi allah wada da yadda kasashen duniya suka yi shiru akan abin da yake faruwa a birnin kudus rashi ta sanar da harbo jirgin sama da yake dauke da makaman da kasashen turai suka aike wa kasar Ukraina. ma'aikatar tsaron rashi ta sanar da cewa makamanta masu linzami sun kakkaɓo jirgin sama na jigilar makamai da kasashen turai suka aiki wa ukraine a kusa da garin odessa kakakin ma'aikatar tsaron kasar rasha igo kanashikov shi ne ya yi wannan sanarwar sannan ya kara da cewa a cikin sa'o'i 24 da suka gabata sojojin rasha sun yi nasarar lalata cibiyoyin sojan ukraine da suka kai 67 a gefe ɗaya ma'aikatar tsaron ƙasar ta rasha ta sanar da cewa adadin sojojin ƙasar ukraine da suka kashe daga fara yakin zuwa yanzu sun kai uku, tare da ƙaryata sanar da ta fito daga kiev cewa asarar da ta yi bata wuce sojoji uku ba kuma goma ne suka jikata kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar rashin ya ce suna da bayanai da suka tattara akan asarar da ukraine ta yi amma shugaban ƙasar ukraine yana tsoron sanarwa da mutanen ƙasarsa to kuna tare da radio biyoci hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran an kawo ƙarshen taron ƙasashen ƙungiyar nan da ake kira ohada a ƙasar Nijar. a ranar ta gabata ne dai aka kawo ƙarshen taron ƙungiyar wacce ke da manufar samar da fagen aiki a tsakanin kasashen kungiyar domin bunƙasa harkokin tattalin arziki firaministan jamhuriyar niger muhammadu mahmudu da ƙasarsa take rike da shugabancin kungiyar shine yi jawabin rufe taron ministocin shari'a da kuma na kuɗi na ƙasashen mambobi ne dai suka halarci wannan taro. ƙasashen kuma sun kunshi waɗanda suke a yammaci da kuma tsakiyar afirka masu magana da harshen faransanci adadinsu ya kai goma sha bakwai da su ne jamhuriyar benin burkina faso kamaru afirka ta tsakiya cote d'ivoire sai kuma kasashen mali jamhuriyar niger congo comoros gabon guinea bissau equatorial guinea congo senegal chadi da kuma togo an kafa kungiyar ne dai a shekara ta dubu da da uku a kasar mauritius da nufin samu da damammaki na tattalin arziki a cikin kasuwar ƙasashen mai mutane da suka kai miliyan biyu da da ashirin biyar. mali ta zargi faransa da amfani da kasashen da ke makwabtaka da ita domin cutar da ita raminisan ƙasar Mali Abdullahi Diouf ne ya bayyana cewa ƙasar tana amfani da ƙasashe masu makwabtaka da ita domin su cutar da ƙasarsa diop ya ce mali ba ta da matsala da ƙasashen da suke makwabtaka da ita amma faransa tana amfani da su domin cutar da mu har ila yau firaministan ƙasar ta mali ya ce faransa ba ta tsaya yanan ba tana kuma amfani da ƙungiyoyin yanki da ma cibiyoyin ƙasa da ƙasa saboda yi wa ƙasarsa illa sai dai firaministan ya ce babu wani abu da zai shiga gaban gwamnatin kwankwarin ƙasar na cimma manufofin da ta sanya a gaba saɓani dai ya kunno kai a tsakanin gwamnatin rikon ƙwarar mali da kuma gwamnatin ƙasar faransa bisa wa'adin mika mulki ga fararen hula da kuma batun gayyatar mayaka daga rasha da gwamnatin bamako ta yi to ƙarshen labarin duniyar kenan. to madalla a gaida mushtaba adam da ya kuma labaran duniya yanzu kuma da yake mushtaba din bai nisa ba gashi dauki da shirin namu koma noma mu koma noma Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowa ta shirin mukoma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo. To a yau za mu dubi ne akan wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya dangane da tasirin yakin Ukraine da Rasha akan Afirka da kuma batun samar da abinci a wannan nahiya. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. tare da cewa rabin nahiyar afirka ya tasirantu da yakin da yake gudana tsakanin rasha da ukraine sai dai majalisar ɗinkin duniya ta fito da na rahoto da ta bayyana ƙasashen da suka fi tasirantuwa rahoton ya ambaci cewa daga shekara ta 2018 zuwa ta 2020 ƙasashen afirka sun sayo alkama da kuɗin ta kai dala amurka biliyan 3 da miliyan 700 daga ƙasar rasha kaɗai wanda yawanta ya kai kaso 32 na jumila alkamar da afirka take shigowa da ita daga waje bugu da ƙari wannan rahoton ya ce a wannan tsakanin kasashen na afirka sun sayo alkamar da kudinta ta kai dala amurka biliyan 3.4 daga ƙasar ukraine wanda yake a matsayin kaso sha biyu cikin ɗari na jumlar alkamar da afirka take shigo da ita daga wajen nahiyar rahoton ya kuma ambaci cewa ƙasashen da ba su gaza 25 ba a nahiyar ta afirka suna sayan ɗaya bisa uku na alkamar su ne daga ƙasashen biyu da suke yaƙi a yanzu wato rasha da ukraine bugu da ƙari rahoton ya ci gaba da cewa sha biyar daga cikin ƙasashen na nahiyar afirka sun so fiye da rabin alkamarsu daga waɗannan ƙasashen biyu ga misali rahoton ya ambaci ƙasar benin wata ke cewa tana samun kaso 100 cikin 100 na alkamata daga ƙasar rasha ƙasar sudan tana so kaso 70 cikin 100 daga wannan ƙasa yayin da masar take sayo kaso 60 cikin 100 na alkamata daga kasar ta rasha jamhuriyar dimokuraɗiyyar congo kuma take siyo kaso 50 cikin 100 kasar somaliya kuwa tana sayan kaso 70 cikin 100 ne daga alkama a kasar ukraine sai tunisia mai so kaso 50 cikin 100 ita ma daga ukraine yayin da libya take sayan tsakanin 40 zuwa 50 cikin 100 na alkamar da ake sarrafawa a wannan ƙasa daga ukraine wannan rahoto na majalisar ɗinkin duniya ya kuma ambaci cewa babu isasshiyar dama da za a iya mai gurbin alkamar rasha da ukraine a cikin nahiyar afirka alkamar da ake nomawa a cikin nahiyar ba ta da kuma babu isassun kayan aiki kama daga hanyoyin sufuri masu nagarta. hakanan kuma da akwai karancin manyan rumbuna na zamani za a iya ajiye tsabar alkama ɗin idan har an noma ta to baya ga nahiyar afirka wasu ƙasashe da dama a cikin asiya suna fuskantar kusan irin wannan matsala ta dogaro da ƙasashen biyu da suke yaƙi wajen sayan alkama da ma wasu kayayyakin abinci kamar man girki. don haka wani sashi na rahoto ya ce ba abu ne za a kore cewa za a iya fuskantar rikice-rikice ba a duniya saboda wannan matsar da za a fuskanta za ta ƙara kamari ta ƙarancin abinci musamman bisa da akari da cewa fa ba daɗe da fitowa daga cutar corona ba wacce ta yi wa duniya illa matuƙa ta fuskar abinci to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda ƙurarren lokacin da muke da shi muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaban da za a je dauke da wani jigo mu kasance cikin koshin lafiya. Dari dum to shirinmu na ƙarshe shine shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. Da fatan masu su gyara zama domin jin yadda shirin zai gudana. A yau shirin na ya gato muku Jamshid Aziz Katni ne a cikin wannan waka da ya rera mana. Ai saurare lafiya. habernos dicho ای آینه داوری زارت گل زلف زری با هناسم نت گره روی خود بینا بایم را بشم کشی بایم نون آی من عاشقی زبونم فرهادی بی ستونم کشیدم این زرف دو کلیکینا بلد بودم زانی دانا دانا حتم ببونه خاله توشیدم این زرف دو کلیکینا بلد بودم زانی دانا دانا بشم کشی ممنونم عیم راشقی زبونم فرادی بی ستونم مرد و جگم لبر نازی چاو بازان خورد و خوان خینا و تیری تیرا اندازان چیب کم جرگم برا لبر نازی چاو بازان خورد و خوان خینا و تیری تیرا اندازان چیب کم جرگم برا بشم خوشی ممنونم من عاشقی زبونم فرادی بی ستونم با تو جرگم To a gaishe ka Jamshid Aziz Katni a cikin wannan waka da karera mana ganin lokacin da aka ɗi mana ya kawo jiki ya zama jimi kwana a nan sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗauki da sabuwar wakar amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa ne kamala ni da na kan da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. don ne kawo ƙarshen abin da mai gabatar muku amma da kuma sa'in dakikoki ga takaitattun labarai. An yi gangamin nuna kirin jinin haramtaccen ƙasar Isra'ila a birnin Accra na kasar Turkiya. A jiya Asabar da dare ne dai ɗaruruwan Turkawa suka yi gangami a bakin ofishin jakadancin haramtaccen ƙasar Isra'ila da ke birnin ankara suna masu yin tir da kutse da sojojin sahiyoniya suke yi a masallacin Kudus. masu zanga-zangar sun rika bayar da taken nuna goyon baya ga masallacin kudus da al'ummar ino da suke fuskanta hare-hare daga 'yan sahayoniya da safiyar juma'ar da ta gabata ne da sojin harantacciyar kasar isra'ila suka kutsa cikin farfajiyar masallacin kudus to masu saurare duka duka iya abin da suke nan gan lokacin da aka dino ya kawo jiki a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu da kusa da shirye shiryen amma kafin na amma da mu ba adam da kan labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gaitar ku zuwa ga shafin yanar gizo to www.cb1.ng a huta lafiya.